ina so in yi amfani da wannan dama ba ku haƙuri bisa ga matsi da jama'a ke fuskanta a yau ne shugaban ƙasa muhammadu buhari ya furta wasu kalamai da ke nuna nadama da tausayawa ga 'yan ƙasa a kalaman shugaban ƙasan muhammadu buhari ya nuna nadama tare da ba da haƙuri game da yanayin da 'yan ƙasan suke ciki ga kaɗan daga cikin abubuwan da shugaban ya bayyana. Ya ku uwana jama'ar Najeriya, Allah ya kawo mu wani zagayen zaɓe na ƙasa baki ɗaya. Don haka ina kira gare ku da ku gudanar da shi cikin lumana. Ina kira musamman ga shugabannin al'umma, malamai da iyayen matasa. da su yi masu gargaɗi kar su bari wasu tsiraren mutane marasa tsoron Allah su yi amfani da su wajen haddasa fitina. Ina shaida jama'a cewa lalle gwamnati ta ɗauki matakai sosai don kare al'umma su fito don kada ƙuri'unsu. Hakika jami'an tsaro sun yi ɗamarar wannan aiki, saboda haka ku ba su goyon baya ya jama'ar najeriya ina so in yi amfani da wannan dama in ƙara nuna godiyata a gare ku saboda ƙauna da kuma zaɓe na da kuka yi a shekarun baya ina kuma ba ku haƙuri bisa ga matsi da jama'a ke fuskanta sakamakon wasu tsare-tsaren ayyuka na gwamnati wannan an yi su ne don ci gaban ƙasa ba don a wahalar da kowa ba ina sane da su kuma muna ɗaukar matakai in allah ya so za su yi sauƙi allah ya sa yi zaɓe lafiya na gode muhammadu buhari idan yau aka fara shigowa wannan shafi a danna subscribe tare da danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora.